Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis tara ga watan Nuwamba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam sojojin Isra'ila sun gwabza da mayakan Hamas yau a birnin Gaza inda Falisina farar hula suka yi ta gudu. A halin da ake ciki kuma ƙasashe tamanin da wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa na wani taro yau Alhamis a ƙasar Faransa kan yakin na Isra'ila da Hamas da ke daɗa ƙazancewa. sannan sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi allah wadai da dangantakar soji da ke daɗa kankama tsakanin rasha da koriya ta arewa a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mambobin kungiyoyin kwadago a najeriya sun tsayar da ayyuka a tashar jiragen sama ta nmd a zikiwe da ke abuja don nuna rashin jin daɗin su akan yadda aka lakaɗawa shugaban kungiyar kwadago ta nlc duka a jihar imo bayan haka za ku ji cewa takun sakar da ke faruwa tsakanin kasar rwanda da ta jamhuriyar demokuraɗiyyar congo na ƙara zafafa dangane da batun ƙungiyoyin 'yan tawaye a ƙasashen kamar yadda muka saba a kowace rana alhamis a wannan lokaci yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar ta shirya za ta kuma gabatar amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. assalamu alaikum masu saurare da fatan da lafiya ga labaran. Sojojin Isra'ila sun fafata da mayakan Hamas yau Alhamis a birnin Gaza yayin da Falasɗinawa farar hula ke ta gudu daga wuraren da sojojin na Isra'ila suka fara biyo bayan wani mummunan harin da Hamas ta kai a watan jiya. Baya ga faɗan da ake yi ta ƙasa a birni mafi girma na zirin na Gaza. sojoji na isra'ila sun yi ta kai hare-haren jiragen sama kan wuraren wannan fada ya janyo kaurar jama'a da dama ta yadda ofishin kula da harkokin jin kai na majalisar ɗinkin duniya ke cewa mutane wajen dubu hamsin ne suka gudu jiya laraba kawai ma zuwa sashin kudu na zirin na gaza a halin da ake ciki kuma kasashe 80 da wasu kungiyoyin ƙasa da ƙasa na ganawa yau alhamis a birnin paris don tsara yadda za a samar da kayan agaji da yadda za a taimaka ma palestinawa na gaza da suka ji raunuka ko da yake babu kwarin gwiwar cewa za a iya cimma wani abu kwara ba tare da an tsagaita wuta a faɗan ba. faransa ta yi tayin taimaka ma isra'ila bayan mummunan harin da mayakan hamas suka kai ranar bakwai ga watan oktoba to amma yadda isra'ilar ke ta kai hare-haren ramuwar gayya da bama-bamai ta na tayar da hankula ganin yadda abun ke ta ritsawa da farar hula da dama sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi tar da abin da ya kira ci gaba da haɗin kai mai haɗari ta fuskar soji tsakanin koriya ta arewa da rasha biyo bayan wasu rahotannin da ke nuna cewa koriya ta arewar na samar ma rasha makamai don amfani da su a yakin da take yi a ukraine wannan al'amari ne mai matuƙar tayar da hankali ga dukkaninmu da ma sauran kasashen duniya a cewar blinken a wani taron manema labarai a seoul bayan ganawa da ministan harkokin wajen koriya ta kudu park jin to madalla kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. mu Mambobin kungiyar kwadago ta Najeriya wato NLC da TUC sun dakatar da ayyuka a filin tashi da sauka jiragen sama na NMD a zikiwe da ke birnin tarayyar Najeriya Abuja da nunawa gwamnatin kasar bacin ransu a game da zaluncin da suka ce an yi wa shugaban kungiyar NLC bayan da wasu suka yi masa duka a jihar Imo. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. A yau Alhamis tara ga watan Nuwambar nan ne kungiyoyin na NLC da TUC suka gudanar da zanga-zanga da suka bayyana a matsayin wani matakin da suka ɗauka biyo bayan afkawa shugaban kungiyar NLC Joe Ajero a jihar Imo kamar yadda sakataren tsare-tsaren kungiyar ta NLC kwamar Nasir Kabir ya shaida mana. Mun tsaida wato harkokin jiragen sama Lagos da Abuja dama mun riga mun sanar akwai zalunce-zalunce da aka wa ma'aikatanmu kuma ya kai ga ita kanta gwamnatin jihar Imo an gade abin da suka yi to duk jirgin ma da tafi Imo da izinin Allah Allah yau babu tashi babu kuma sauka saboda haka mun gaya wa wato gwamnatin tarayya da lalle lalle sai an dau wato mataki akan zaluncin da aka shi shugaban wannan kungiya a karki manta ba wai mu kadai muke ba ai akwai sauran kasashen duniya da kungiyoyi na duniya da suka zo kuma sun su sun aiko taba shugaban kungiyar kwadagon Najeriya kamar taba wato kasa ne baki daya saboda shi kadai ke magana akan talakawan Najeriya da ma'aikata a gaya mun ai da yan majalisa da gwamnoni da kuma ministoci da wa waye taba fitowa ya kalubalanci abin da ake ake ciki din nan amma mutum ya fito yana kalubalanta a ce dan kana matsayin gwamna wai har ka fito ka ɗebo yan iska da wasu yan zaune gari banza da hukumar abin nan yan sanda wa'anda muna ganin ku ne aka ba alhakin ku kare al'umma wai ku je har ku lakaɗa shugaban kungiyar kwadago duka. Tun dai wasu 'yan Najeriya suka yi ta bayyana ra'ayinsu mabambanta akan yanayin da wannan zanga-zangar ya sanya su a birnin tarayya Abuja. Sunana Abbas Abdullahi Datti na nan hanyar airport za mu shiga airport kenan sai ga 'yan kungiyar kwadago ta nlc sun zo motoci da yawa sun zo sun yi blocking tun daga wajen presidential window sun gindaya motocin su sun hana kowa ya wuce kowa da hannun da zaka shiga da hannun da zaka fita duk sun hana kowa ya shiga sunana yawo abdullahi yau dai kan mun tashi cikin wani yanayi saboda lokacin da na dawo daga mina na zo na iske hanyar mu da inda za shiga ta wurin aikin mu haka sai na ga wurin an rufe shi mutane suna ta koma komawa baya ni dai da kyar na samu na shiga ta hanyar wurin kin ji ba abin da ya faru a nasa bangare masanin tattalin arziki malam kasim garba kurfi ya ce wato kasashe masu tasowa wanda najeriya tana ɗaya daga cikin ta irin waɗannan abubuwan ba abun mamaki bane suna zuwa yau da kullum amma muna gani lokaci zai kai a gane an ci gaba al'amura irin waɗannan ba za ka zo ka tsaye da komi da komi ba in har za ka zo ka nuna wani abu ya kamata ka nuna takardar ka zo amma ba tare da ka tsaye da abubuwa ba amma kamar yadda kuka gani yanzu an tsaida abubuwa to wannan gaskiya bai dace ba irin waɗannan abubuwa ba su aka fi so ba a wurare da suka ci gaba sai dai kawai ɗan lokaci zuwa ɗan lokaci insha Allah muna ganin nan gaba su kansu kungiyar kwadugon zai gane cewa bai dace ba ka rika zuwa kana da abubuwa kamar international airport a ce an tsaida komi da komi saboda kuna son ku nuna wani bukatar ku wannan ba dace ba ne yana kawo asara ga tattalin arziki kuma yana ba waɗanda suke na kasashen waje ɗaya ɗari-ɗarin cewa anya wannan ƙasar za mu iya zuwa mu baza kolin mu mu samu abin da muke so. Idan ana iya tunawa daga watan Mayun da shugaba Tinubu ya karbi rantsuwar kama aiki da cire tallafin man fetur ƙungiyoyin kwadago sun yi zanga-zangar lumana daban-daban don miƙa koken 'yan Najeriya ga gwamnati kuma akwai yiwuwar a sake shiga wani yajin aikin nan ba da jimawa ba ganin irin yarjejeniyar da aka cimma a watan jiya kuma ba a san matsayin da ake ciki ba a yanzu. Ko a ƙasashen da suka ci gaba ma ana samun zanga-zangar nuna rashin rashin amincewa da wani mataki da gwamnati ta dauka ko kuma kin jinin gwamnati da ake zargi da aikata laifuka waɗanda suka saba ka'ida. Halima Abdurra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Halima Abdulra'uf da wannan rahota har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. To Maryam ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba yau Alhamis ya yi watsi da duk wani kira na tauna da Rasha kan mamayar Ukraine da Rashar ta yi. Masu cewa ya kamata Ukraine ta hau teburin shawara da Rasha a wannan lokacin au ba su fahimci al'amarin ba ne, au an ruɗe su ne ko kuma dai Rashar suke goyon baya. Don haka suke son fitin ya ɗan huta kafin ya kai wani mummunan farmaki abinda kuleba ya rubuta kenan a kafar x kuleba ya ce bai kamata ukraine ta fada cikin wannan tarko ba kuma ba za ta fada din ba ranar laraba rasha ta ce za ta shiga tattaunawa shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce bangarensa ba zai shiga wannan tattaunawar ba har sai rasha ta janye dukkan sojojinta daga wuraren da ta mamaye a ukraine wani mutum-mutumin lataroni wanda ake amfani da shi a kamfani ya matsatsuka wani mutum har lahira a wani kamfanin sarrafa kayan lambu a koriya ta kudu a cewar 'yan sanda a yau dinnan alhamis yayin da suke kan kokarin binciken shin ko mutum-mutumin ne ya lalace ko kuma tun daga wurin kera shi ne aka yi kuskure. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Takun sakar da ke faruwa tsakanin Rwanda da Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo na ƙara zafafa yayin da ƙasashen biyu ke zargin juna da goyon bayan ƙungiyoyin 'yan tawaye a ƙasashensu. su. mai magana da yawun gwamnatin rwanda ta yi bayani game da batun a wata tattaunawa da wakilin muryar amurka james botti ga baba kuma makere da fassarar hirar cacar baki tsakanin kasashen rwanda da demokuraɗiyyar jamhuriyar congo na ƙara zafafa a cikin wannan lokacin kinshasa tana zargin kigali da taimaka wa ayyukan kungiyar 'yan tawaye m23 a gabashin dr congo yayin da ita ma rwanda take zargin congo da taimaka wa ayyukan kungiyar 'yan tawayen democratic forces for liberation of rwanda fdlr a takaice nuna wa juna yatsun na zuwa ne yayin da ake shirin gudanar da zabuka a DR Congo a ranar 20 ga watan Disamba da kuma karuwan fadace-fadace a yankin gabashin kasar. a wannan mako dan takarar shugaban kasa a dr congo niol tishani ya faɗa wa murya amurka a ranar litinin cewa zai kai wa rwanda hari idan aka zaɓe shi yanzu kakakin gwamnatin rwanda yolanda makolo ta faɗa wa james buti na murya amurka cewa it's unfortunate that politicians in the drc continue to scapegoat rwanda as an election strategy abin takaici ne uh, 'yan siyasar dr congo suna kokarin huce takaici a kan rwanda a matsayin dabarun siyasa kuma ya bayyana karar cewa uh, suna hakan ne saboda gazawarsu wurin mulki da kuma samar da ci gaba ga jama'ar su to koshin da gaske ne gwamnatin kigali tana taimakawa kungiyar 'yan tawayin M23. Tambaya kenan da James Buti ya yi wa Makole inda take cewa Uh, the Democratic Republic of, of, Congo already had a state of emergency decreed in several provinces in the east in early 2020. Jamhuriyar Congo ta sanya ta a larduna da dama a gabashin ƙasar a farkon shekarar 2021 saboda babbar matsalar tsaro a wurin. kafin sake bayyanan kungiyar 'yan tawaye M23. This is way before the reappearance of the Congolese rebel group M23. to sai dai ana ci gaba da tattaunawa a sadec domin aikewa da tawaga zuwa dr congo saboda rashin zaman lafiya a wannan yankin to ko shin ruwanda za ta taimaka wa wannan aiki I'm sure that you know that there are already at least two ongoing processes to resolve this uh, conflict in Eastern DRC, which are led by the East African Community Na tabbatar akwai akalla yunkuri guda biyu da ake yi domin warware tashin hankali a gabashin DR Congo, wanda kungiyar kasashen Afirka ta gabas da kungiyar tarayyar Afirka da kuma kasashen duniya suke goyon baya. Ta ce yana da muhimmanci a tsara irin waɗannan ayyukan zaman lafiya. Amma abu mafi muhimmanci kuma shine iko aiwatarwa a siyasance daga gwamnatin DR Congo akan abin da aka amince. Akwai alamar ko sun saba ko kuma sun gaza aiwatar da abin da aka cimma. An samu tashin jijiyoyin wuya a Majalisar Dokokin Kungiyar Kasashen Afirka ta Gabas a jiya Laraba. Yayin da sabuwar mamba jamhuriyar demokaradiyyar Congo ta zargi Rwanda da shirya tashin hankali da kuma taimakawa kungiyar 'yan tawayen kasar. Hakan dai na zuwa ne yayin da aron gama tsakanin sojojin DR Congo da mayakan 'yan tawayen M23 ke karuwa a cikin wannan wata. Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan constipation wato rashin yin bayan gida a lokacin da ya dace ko kuma a wasu lokutan ma bayan gidan yayi ta wuri a rika wahala wajen fitarsa. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Khalid Sunusi Kani na asibitin ƙwararru da ke Yola inda ya fara da yi mana bayani kamar haka. Matsala ta constipation a Hausance samun tsaiko ko kuma shan wahala yayin da mutum yakan so ya fitar da turoso daga jikinsa. Wani lokacin yakan iya kaiwa wajen sati biyu mutum duk yana fama da irin wannan matsala. Sannan kuma fitar da turoso a jikin bil adama ya danganta da akwai abin da muke kira da bowel movement wato yanda ka kayan ciki sukan mammotsa sannan kuma shi kansa bayan gida yakan fito ya duro daga dubbar ɗan adam wannan abu ya danganta da ɗan adam ya danganta da watannin da ɗan adam ya yi saboda da akwai abin da muke kira da neonates da kuma shekarun da yaro ya yi ko kuma mutum babba ne waɗansu za ki ga cewa a kullum sukan yi turoso wasu kuma za ki iya samu sukan yi wannan turoso ne kamar sau biyu zuwa uku a rana wasu kuma za za ki iya gani cewa sukan yi turoso ne duk safiya ta kowace rana to idan aka samu ɗan adam wannan turoso nasa bai kai sau uku a sati ba to shi ma duk wannan abu ne da za a fara tunanin cewa to tabbas ɗan adam yana fama da wannan matsala ta fitar da turoso a rashin ka'idanci wanda mutum za a fara zarginsa da wannan matsala ta constipation saboda masu sauraron su gane bayani dalla-dalla yana da matukar muhimmanci shin wannan turosan ta yaya ma ake fitar da shi a jikin bil'adama to Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara jikinmu na yayi aiki yanda ya kamata ba tare da dan adam ya samu tawaya akan komai ba da akwai abin da muke kira da normal body physiology to idan dan adam ya tara wannan turoso a cikin wani waje a kayan ciki wajen karshe kenan da ake kira da rectum wannan waje zai dan bubbude saboda taruwa na shi wannan turoso to da akwai abin da jijiyoyi na aika sakonni zuwa kwakwalwa za su ɗauki wannan sakon za su bi ta wannan waya da take a bayan jikin bil'adama ko kuma kice laka kenan abin da muke kira da spinal cord wannan sakonni zai tashi zai tafi har cikin kwakwalwa sannan kuma a ƙara dawo da wannan sakon masu sauraro ya kamata su gane akwai wani waje da ake kira da wato kamar enus wanda a wannan waje yana da wata kofa ta ciki da kuma wato kofa ta waje akwai abin da muke kira da internal anal sphincter da external anal sphincter to idan aka tura wannan sako zuwa kwakwalwa anan ne za a gane cewa bari a dan bude wannan kofa ta cikin dubura domin a bar wannan turoso ya fado zuwa ƙasa idan dai har mutum ya dace ya fitar da wannan turo su a daidai wannan lokaci sannan kuma jiki ya tabbatar da cewa ya kamata a fitar da wannan abu to shine fa za a samu budewar kofa ta waje wancan muke kira da external anal sphincter amma fa duk waɗannan abubuwa sukan faru ne akwai abin da muke kira da reflex ba wai mutum ne kawai zai ce bari na fitar na yi kaza ba na bude wannan kofa ta cikin a'a wannan is a reflex action abu ne da yakan faru a ɗabi'ance to kin ga wannan shine abin da yakan faru yayin da mutum zai fitar da turoso a cikin jikinsa. To likita shin suwaye ma suka fi samun wannan matsala ta constipation? Kowa zai iya fama da wannan matsala ko ƙananan yara ko manya ko dattawa ko mata masu juna biyu za su iya fama da wannan matsala ta constipation. Babu wani bambanci da za a ce waɗansu mutane kwata-kwata ba sa fama da wannan matsala. idan mutum yana fama da wannan matsala ta constipation ina mai tabbatar miki cewa da akwai waɗansu abubuwa da za su dinga damunsa na farko dai shine cikinsa zai dinga mai ciwo ya dinga mai kugi wani lokaci mutum zai dinga ji bari ya ɗanyi kamar amai wani lokaci mutum zai ma iya yin aman sannan za a iya samun matsala ta rashin son cin abinci abinda mukan kira da kamar loss of appetite kenan sannan wani lokacin idan tura ta kai bango zai dinga jin can wajen wajen dubarsa tana mai dan zafi-zafi sannan yana dan jin abubuwa babu daɗi to duk ga baki daya waɗannan abubuwa za su iya faruwa saboda wannan matsala ta constipation idan abin ya kai ya kawo zai iya samun turoso yakan iya dan fitowa kaɗan haka daga bayansa ba tare da yana so ma ya fitar da wannan abu ba ba tare da ya ma san ma mai biyuwar lokaci yana fita ba sai dai kawai ya ga dubararsa tana fitar da ɗan ruwa sannan kuma yana ɓata kayansa da yake sanyawa ko kuma inda yake a zaune wannan shine abin da muke kira da kamar soiling kenan sannan kuma wani lokacin za su dinga iya samun fitar da iska mai yawa daga wajen duburarsu abin da kamar ake kira da flatulence kenan me ke haddasa wannan matsala ta samun tsaiko ko kuma wahala wajen fitar bayan gida da akwai abubuwan da sukan kawo wannan matsala a irin kananan yara ma daga suna wato kananu za a gane wannan matsala a tattare da su da akwai kuma matsalar da za ki ga cewa kamar da ita ma akan haife su da akwai matsalar da za ki ga cewa waɗansu sinadarai ne sukan yi ƙasa ko sukan yi yawa a jikin bil'adama waɗansu matsalolin kawai waɗansu magunguna ne ma da mutum idan ya sha zai dinga samun wannan matsala da akwai akwai abin da muke kira da irin su anal stenosis wato wannan waje ta can wajen kasar wato wajen dubura shine yakan matse ya tsuke ya hana wannan turoso ya sauko kasa ya fito yadda ya kamata da akwai matsaloli da akan iya samu na rashin waɗansu abubuwan aika saƙonni ko kuma abubuwan da za su iya barin shi kansa kayan ciki da yake cikin jikin ɗan adam abin da muke kira da intestine ya dinga dinga mammotsawa har a samu abin da ake kira da peristaltic movement wato yanda kayan cikin dan adam yakan mammotsa ya lallan lallankwasa ya dinga tafiyar da abin da yake cikinsa ya tafi mataki na gaba so akwai cututtuka kamar haka su ma da sukan kawo wannan matsala kamar irin su hash from disease irin su spina bifida da sauransu sannan kuma da akwai waɗansu sinadarai kamar yadda na faɗa ɗazu sukan yi ƙasa wasu kuma su yawa da akwai sinadari potassium calcium da akwai kuma kuma kamar thyroid idan dai aka samu wannan sinadarai wasu idan suka yi ƙasa su ba da matsala wasu idan suka yi sama su ba da matsala haka zalika su ma masu kamar ciyan shuga su ma sukan zo da irin wannan matsala wani lokaci sannan waɗansu magunguna irin su kamar anticholinergic da dai sauransu sukan iya kawo matsala ta constipation wani lokaci kuma akan iya samun kamar tumors ciyan daji na cikin ciki yakan kawo irin wannan matsala sannan wani lokacin kuma ya yaro ne zai zo da wannan matsala amma ba wani abu ne ba kawai idan ya yi bayan gida ya zo yin turoso ya ji zafi a dubarsa duk lokacin da wannan wato turoso ya taru zai yi sai ya dinga tuno da wannan zafin sai ya kasa fita ya je ya yi sai ya bar wannan turoso ya daɗe a cikin jikinsa sai saboda wannan zafin da yake zuwa ya ji wani lokaci kuma idan ɗan adam ya shagaltu da yin waɗansu al'amura na rayuwarsa za ta iya yiwuwa wannan turoso yana cikin jikinsa amma saboda bai tsaya ma ya ma kai kwakwalwarsa wajen ba bai ma kai tunaninsa wajen ba zai iya sawa ɗan adam ya bar wannan abu ya daɗe a cikin jikinsa sannan kuma wani lokaci rashin cin abinci ne wanda yake ɗauke da waɗansu abubuwa da sukan taimaka wajen daggargaza kayan abinci a cikin jikin bil adama to idan aka samu irin wannan matsala shi ma zai iya ba wa mutum wannan matsala ta constipation idan mutum yana fama da wannan matsala wani mataki ya kamata a ɗauka a gida ma tun kafin a garzaya asibiti. Matakin da mutane ya kamata su ɗauka shine idan dai har mutum yana fama da wannan matsala a gida shine ya zama wajibi mutum ya fara duba wanne irin abinci yake amfani da shi kullun shinkafa shinkafa yake amfani da ita ko irin makamantanta kullun ba tare da dan saka dan kayan ganye ba ba a shan irin su lemo da aiba da sauransu gabaki daya to idan mutum ya ga ya yi haka kuma ya zo ya samu samu wannan matsala ta wato constipation to matakin farko da ya kamata a fara ɗauka a gida shine kafin ma a zo asibiti ya kamata mutum ya ɗan yi modifying din diet ɗinsa ba wai tuwo ne ba za a ci ba ba shinkafa ce ba za a ci ba ba taliya ce ba za a ci ba a'a abinda muke ba da shawara shine idan za a ci wannan shinkafa a dinga haɗawa da kayan ganye irin su salak irin su tumatir da irin su cucumber da dai sauransu yana da matukar muhimmanci idan za a dinga yin hakan domin waɗannan waɗannan kayan ganye sukan taimaka wajen narka kayan abinci a cikin jikinmu to idan mutum aka samai irin wannan salak a cikin abincinsa sannan kuma aka dan bashi dan lemo da dan aiba amma leman na fata idan za a sha shi a dinga hadawa har da totuwar ana cinyewa domin shi ne zai kara taimakawa ciki ya dagargaza ya narka abinci yadda ya kamata sannan kuma jiki ya zuke amfani da shi sannan kuma mutum mutum ya yi turoso a cikin kwanciyar hankali da nutsuwa ba tare da wata matsala ba amma fa wani lokacin ba kowanne ne zai tafi ba da yin wannan abu sai an garzayo zuwa asibiti to mu kuma likitoci za mu dora daga inda aka tsaya masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku dr khalid sunusu kani da muka kasance tare da shi a cikin shirin. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa rigakafi ya fi magani. Mu huta lafiya. Madalla a gaida Hauwa Umar. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Yakubu makere tashar keji, Nuhu mai wanki da guga tashar keji, Isa Gurgu mai magani sabon layin birnin Gwari, sai kuma Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri. Suka ce eh, zafi inuwa kuna mu a karamar hukumar birnin Gwari muna cikin ukuba gaba daya. 'yan fashin daji sun yi kaka gida a karamar hukumar birnin gwari sannan a gabashin birnin gwari ga 'yan kungiyar ansaru suna ta kara karfi amma babu matakan a zo a gani da gwamnatin jihar kaduna take dauka allah ka kawo mana taimakonka alfarmar manzon tsira sallallahu alaihi sallam shi kuma salihu isa fanna karamar hukumar dandi kamba jihar kebbin najeriya ya ce voa hausa muna kira ga shugaban kasar mu najeriya a siwaji bola ahmad tinubu da ya dubi halin da talakan najeriya ya shiga na tsadar rayuwa wadda hatta ka magidanci bai iya ciyar da iyalansa akan tsadar rayuwa da muke ciki kuma ba komai ya jawo hakan ba illa cire tallafin man fetur Allah dai ya kawo mana mafita akan masifar da muke ciki a kasar mu Najeriya amin kazalika na gaban ma sakon haɗin gwiwa ne daga jamila da fatima tan ado salati gumu ga annabi rajo da aisha usaini dangote karasuwa da maryam baba gana alhaji nuciya wacakal suka ce Karin albashin naira dubu ashirin da biyar da gwamnatin jihar oyo ta yi wa ma'aikatan gwamnati hakan ya yi daidai da fatan sauran gwamnonin jihohi za su yi koyi da shi Sakonmu na ƙarshe da lokaci ya bamu damar karanto muku a yau ya fito daga Comrade Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce hukumomin tsaro a duk inda kuke ya kamata ku himmatu sosai wajen ganin kuna ganowa gami da hukunta masu aikata laifin fyaɗe duba da ganin yadda lamarin ke ci gaba da yawaita. To madalla yanzu kuma mun zo ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. takaicen sojojin Isra'ila sun fafata da mayakan Hamas yau Alhamis a birnin Gaza yayin da Falasinawa farar hula ke ta gudu daga wuraren da sojojin na Isra'ila suka fi hara biyu bayan wani mummunan hari da Hamas ta kai a watan jiya. Baya ga faɗan da ake yi ta ƙasa a birni mafi girma na zirin na Gaza, sojojin na Isra'ila sun yi ta kai hare-haren jiragen sama kan wuraren. a halin da ake ciki kuma kasashe 80 da wasu kungiyoyin ƙasa da ƙasa na ganawa yau alhamis a birnin paris don tsara yadda za a samar da kayan agaji da yadda za a taimaka ma falisdinawan gaza da suka ji raunuka ko kuma ko da yake babu dai kwarin gwiwar cewa za a iya cimma wani abu kwakwara ba tare da ɗan tsagaita wuta ba. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yitar da abin da ya kira ci gaba da haɗin kai mai haɗari ta fuskar soji tsakanin koriya ta arewa da rasha biyo bayan wasu rahotannin da ke nuna cewa an wato an yi ta tura makamai daga koriya ta arewar zuwa rasha don agazama yakin da rashar ke yi a ukraine ministan harkokin wajen ukraine dmitry kwaleba yau alhamis ya yi watsi da duk wani kira na a tattauna da rasha kan mamayar da rasha ta yi a ukraine masu cewa ya kamata ukraine ta hau teburin shawara da rasha a wannan lokacin au ba su fahimci al'amarin ba ne au an ruɗe su ne ko kuma dai rashar suke goyon baya da haka suna son fitin ya dan huta kafin ya kai wani mummunan farmaki abinda kuleba ya rubuta kenan a kafar x Tuma sauraro a nan za mu dasa aya a shirin na wannan lokaci sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta hada shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau David. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.